Addinin Musulunci ya fayyace cewa mace ce ke ɗaukar niyya a rabin kanta na ta bar fita daga gidanta ko kuma a'a. Kamar yadda Dr. Nargungu Hauwa Sunna, mamba a taron ƙasa na mata musulmi na Nijar ta yi ƙarin bayani. Islam c'est très clair. Addinin Musulunci baya da wani ɓoye-ɓoye, komi a bayyane yake. Mai sa sura talatin da uku. Mace ita ke da ‘yancin hana kanta huta, ba wani bane zai tilasta mata cewar sai dai ta zauna cikin gida ba. Addinin Musulunci baya da takura. In na ga cewar ba na ra'ayin huta, to sai in yi zama na gida ba tare da tilastawa wani ba a gaskiya addinin musulunci bai kawo hujjojin kubule mace ba a shaka bayan sala ya bayyana cewa an buƙaci mata annabi su bar fita daga gida amma da yake aure yarjejeniya ce ana iya sanar da matar da ake shirin aura idan ta amince lalle kam ba za ta iya fita ba a shafi na talatin da na alkurani a cikin sura ahzab aya ta talatin da uku allahu subhanahu wa ta'ala ya tambayi mata annabi su kasance a cikin gida domin kariya. To kamar kasancewa a cikin gida umarni ne kadai ga mata annabi. A cikin wasu al'umma suna tunani da zara aka yi aure to a tsare mata a cikin gida. To ana ina son tunatar da cewa aure ibada ce ta yarjejeniya wadda a lokacin aure ana iya kulle yarjejeniya idan sun cima matsaya na yin haka to bai kamata a fita ba. Masanin halayyar dan Adam Abdullahi Sumana ya alhaka alakanta kubli da cewa wani lamari ne mai tauya haki yana kuma iya janyo damuwa da tashin hankali ga macen da aka sa kubli. Abu na farko shine za ta shiga damuwa na kasancewa koyaushe a wuri ɗaya. Za ta ji tana matse ba ta da makusanta. Mata ne da ba su karɓar hukunci da zaran wani ya yi musu magana sai abin ya zama matsala. Sannan kuma yana da illa ga tarbiyya tana kasancewa mace mai baƙin rai tana dukar yara. Kowane hali za ku iya gano ta. Chaque situation vous le constatez. Shaka Bani Sala da Dr. Nargungu Hawwa Sunna sun yi kira ga musulmi da su ci gaba da neman sanin addinin musulunci domin jahilci bata ne.